muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda bisa ga baiwa te ya ba mu iko a kan sake haɗuwa domin mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wato riyadu salihin kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin. Darasinmu da ya gabata shi ne darasi na tara. inda muka kawo ƙarshen babu tauba kuma muka shiga cikin babu sabri amma muka karanta ayoyin alkur'ani da malam yake shimfiɗa da su akan kowane babi inda daga cikin abin da muka karanta na littafin Allah za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana umarni ya kiraye mu muminai da cewa ya ayyuhal na amanu sabiru wa sabiru Allah ya umarce mu da mu yi hakuri sa'annan mu yi tsera mu yi gwadayya ta hankuri a tsakaninmu ina da hankuri kana da hankuri sai mu gwada a ga wani hankuri wanda musabara kenan wanda ya zo da siga ta fa'ala mai nuna a tasharuk bainas 9. ana so a gwada tsakanin mai hankuri da mai hankuri wahi to inda za mu tashi hadisin warko cikin a wannan babe na babu sabri wanda shine babe a shine darasinmu na goma a yau za mu wara da hadisin baban malik الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا شوى abi أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه wannan hadisin an karbo daga baban malik haris dan asim wanda yake cikin ƙabila ash'ariya Allah ya ƙara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce ad-duhur tsarki shatrul iman arabin imani ne walhamdulillah cewa alhamdulillah tamla'u wannan labza ko kalma ta alhamdulillah tana cika almizan ma'auni ko abin au wa subhanallah cewa subhanallah walhamdulillah tamla'ani da subhanallah da alhamdulillah suna cikawa autam la'u ko kuma an ɗauke su matsayin kalma guda tana cika ma baina samawati wal ard abin da ke tsakanin sama da ƙasa kenan waɗannan labuza suna ɗauke da tarin alhairai wanda karanta su subhanallah alhamdulillah ko alhamdulillah kowane akwai alheri daga cikin lafazi guda duk da ka karanta cikin waɗannan labuza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa salatu nurun sallah haske ce wa sadaqatu burhanun ita kuma sadaka hujja ce wa sabru biya'un kuri ma haske ne sai dai kaga hasken nuru bai kai ga hasken biya'u ba hasken nuru haske ne hasken biya'u haske ne amma ya harara ya yi tsanani zama mai tsananin haske haske wanda ya kama da irin hasken walƙiya kullama a lahun mashaufi hmm, walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim kaga hasken a dauhu ya yi na nuru harara na tari da wuruwar haske da haka hakuri ya samu matsayi mai girma wanda duk wanda Allah ya albarkata da hakuri to ya ci nasara ko zai ci nasara ga rayuwa ta insha Allah wal qur'anu hujjatun laka shi kuma qur'ani zai zama hujja gare ka kai mutum ka kawa dalili da Qur'ani ka samu tsira a wurin Allah ta hanyar kayi aiki da umarnin qur'ani ka sadar da umarnin Qur'ani au alaika ko kuma iyazan billah qur'ani ya kawa hujja da kai sai ya zama wanda Qur'ani kawa mawujja ya ta wuta saboda ya karanta Allah ya hana kaza ya yi Allah ya ce a ka kaza ya ki kullun nasi dukkanin mutane ya gadu suna yin saumako ma'ana suna waye gari duk mutane na waye gari gaba ɗayansu baba'i'u nafsa akwai mutumin da in an waye gari zai sai da rayuwarsa ba mu uti ko ha akwai wanda in an waye gari zai ainihi yanta rayuwarsa au mubiqaha ko kuma wanda zai halaka ta malamai suka yi bayani a ƙarƙashin wannan hadisi wani mutum na zai sai da rayuwa ta bayan gari ya waye dama kamar hadisin na karanta shi mu cewa in sahiya ta waye gari ya waye an yi sallah kowa ya hito to mutane za su kashi uku akwai mutumin da na sai da rayuwar shi akwai mutumin da na yanta rayuwar shi akwai mutumin da kuma ya halaka rayuwar shi wanda ya sai da rayuwa ta shine musulmi mai sabo musulmi ne amma mai aiwatar da saɓon Allah to ya sai da rayuwa ta shi kuma wanda ya eh, yanta rayuwar shi shine musulmi wanda ya yi imani da Allah kuma yana ɗa'a ga Allah ya ayyatu hannafsul mutma'inna haka Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul fajr irji'i ila rabbiki radiyatan maradiya to sai kashin ƙarshe wanda shine mai hallaka rayuwarsa wanda ula'ika umul kafaratul fajara kahiri shine a wanda ya ainihi halaka rayuwa ce wanda dama da zarar mutum ya yi shirka da Allah ya mutu yana mai shirka da Allah ya dawwama gidan wuta khalidan mukhalladan finna ba maganar ya hita har abada shi yasa malamai suke ganin da mutum zai waye gari a fagen alkiyama kowa da a fagen alkiyama yana da wani haƙƙi ko yana bin shi bashi kuma ana son kowa ya biya shi nashi hakkin, da wannan ya yi sauƙi gare ka kai mutum bisa ga ka tashi ranar alkiyama kana mai shirka da Allah dan dukkan wani haƙƙi da yake a ka. mai yiwa a kawo ƙarshen shi ta hanyar ka biya ko ka zauna hursuna a gidan wuta da zarar wannan adadin ya ƙare kuma za ka yi ta saboda imanin da kake da shi a cikin zuciyarka amma wannan ba yana nuna bashi na da sauƙi ba shi ma bashi al'amari ne mai girma na kuma yana da haɗari sosai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi mana hannunka mai sanda game da sha'anin bashi da kuma nisantar bashi da ƙaurace ma bashi in ba ya zama akan lalura ba to wannan kenan qur'ani babban fatan mu shine mu yi hujja da alqur'ani in an waye gari kuma san muka mu zama cikin waɗanda suka yanta rayuwarsu ba mu zama cikin waɗanda na halaka rayuwarsu ba ba mu zama cikin waɗanda suka sayar da rayuwarsu ba saboda idan Allah ya yi maka muwafaka ka waye gari ka yi tasbihi ga Allah Eh, ga kalmomi guda biyu masu sauƙin waɗi ga baki masu nauyi akan mizani eh, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah ya yi ma muwafaƙa ka karanta sau ɗari kaga ka tashi da tarin lada mai yawa da sauran dai kirkira waɗanda ke zama mawari da sababi ga bawa na samun rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ita sallah gashi mun jiya cewa haske ta malam mai ahadari Allah ya mishi rahama ya kawo wannan bayani a cikin littafinsa cewa lissalati nurun azim sallah tana da haske mai girma shiriku bihi a kulubal musallin wanda zukatan masallata suna haskaka da wannan haske da a cikin sallah wannan kuma za a samu haka ne ta hanyar in kai sallah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci a yi sallah ba kai sallah kana koton kurciya ba ba kai sallah kana karatun da karatu na kawai kake ba kamar dai a shanuwa tana tauna karmami dama abdullahi na gwando Allah ya mishi rahama yana cewa a cikin littafin fara'idul jalila wa sa'idul fawa'idul jamila wala la talukuhu ka baqari kada ku koma kuna tauna Alƙur'ani kamar wani shanuwa take tauna kara kana karanta Alƙur'ani yadda ka ga dama dama shi ba balarabe ne an saukar da shi da harshen larabawa ba makawa sai an yi koyo wurin yadda za a karanta Alƙur'ani kamar yadda ya sauko ba kamar yadda muke gani ba ko muke son mu karanta ba to idan mutum ya yi haka ya cika ka'idodi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi bayani to sai sallarsa ta zame mishi haske tana ta ƙara faɗaɗar haske ya zama al'amari ne yana ta haskaka wanda shi kuma wanda bai kyautata sallar ba zai samu akasin haka madadin ya ga haske sai ya zama to ba hasken zai gani ba sallar ma yana yiwa ba ta ma tsallake kai ne don cikin masallata akwai wanda zai yi sallah ba su ƙetare ko kai ne kuma za a naɗe ta da baƙin ƙyalle a jewa mishi sannan sallar ta tsine mashi saboda ya yi ta wada ya ga dama bai tsaya ta cikin natsuwa ba tana cewa bayya akalla kama bayya ta ne Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ni ta yi mai addu'a ita sallar da ya bai ko sani ba kuma ba ta ko ƙetare kai ne ba an naɗe ta da baƙin ƙyalle an kaɗa mishi a bishi ya take da haka kenan ba makawa game da sallar da muke yi kowa ya yi kokari ya ga cewa ya yi sallah kamar wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni a yi sallah kamar wadda sahabbai suka ruwaito sallah ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wadda magabata suka ruwaito ga sahabbai har abin yana ta yi jilin har Allah ya kawo shi ga inda muke yau ga munan rungume da abin da aka cirato mana daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shiryarsa don ko mu samu dacewa da rama ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan sai muka kawo ƙarshen wannan hadisi wanda in mun diba tsarki da malami a da annabi yi bayani cewa rabin imani ne to kaga tsarki wato yana da faɗi yana da girma ɓangaren abin da ya shahi tsarkin zuciya ya zama zuciyarka ta tsarkaka ta tsabtata babu wani abu na shawa’in, babu wani abu na wani gurɓatatta aƙida a cikin zuciyarka to in ka samu haka to matakin warko kenan an samu tsarkin zuciya sai a dawo ga ɓangaren abin da ya shahi jikinka da ɓangaren abin da ya shahi wurin da kake sallah da sauran duk abin da ke bukata zuwa ga ɗahara na tsarki ya zama kai ka san shi kuma ka san yadda za ka yi ita ɗahara bayan nan kuma babban ƙalubale koya ma iyali musamman idan aka kuma ɓangaren mata na abin da ya shahi nau'in al'ada za ka ga mu maza akwai tarin aiki saman kanmu ta yadda za mu karantar da matanmu wannan tsarki na al'ada yaushe ne ya kamata mace ta diba ta gani cewa al'adar ta ɗauke ko bata ɗauke ba yaushe ne ya kamata ta waɗanne lokuta ne kaga suna akan ka kai magidanci akan karantar da iyalinka ga lokacin da za ki diba ki gani ke samu tsarki ko baki samu ba ko kuma a ke samu tsarki ki diba ki ga me an miƙe darin da kin samu tsarki shin rana ta yi kusan haɗuwa ne ana yin a biyar an yi alwala an ƙare an yi a biyar ana yin a biyar ko ba a yi sallah nawa ya kamata ke wanda wannan wani bangare ne mai waɗi illa dai akwai buƙatar kowanmu ya yi iyakar ƙoƙari ne na gani ya karantar da iyalinsa ko ya ba su dama sun je makaranta sun yi karatu saboda gaba mu mu gudu tare kuma mu tsira tare mu samu ramar? Allah Allah ya mana wannan arzikin. hadisin mu na gaba wa an abi sa'id sa'd ibn malik ibn sinan al-hudri radiyallahu anhu anna nasan wasu mutane min al'ansar daga cikin yan garin Madina salu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun roƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a ɗawun sai ya ɗiba ya ba basu dama shi annabi duk wani abu da ya tara rabewa yake bai ajewa da zarar yana da wani abu to zai rabe ma al'umma ne wata rana an yi ikama an ƙare sai annabi ya ce masa abansa makanakum ku tsaya nan ya shiga cikin gida saboda ya san cewa akwai wani sauran zinari wanda bai rabe ba sai ya ɗauko shi ya rarrabe ma waɗanda ya rabe mai dawo aka ci gaba da sallar saboda ba wani abu zai ajewa ba don abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bari sadaka ne iyali ba su gado annabawa ba a gadon su don haka da ya rasu babu wani daga cikin iyalinsa danginsa da ya gaji wani abu sannan bai bar wani abin gado ba dama shi abin da a fatar annabi kawai ya raba ya ba mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi mutum ne mai kyauta mutum ne mai baiwa mutum ne mai jin kai wanda mu ma mai koyi da irin ɗabi'a da hali ta na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da suka roƙe shi ya bashi sun masalu sannan suka sake dawowa suka roƙe shi ba a ɗahu kuma ya sake ba su hatta na fi da ma inda hu ta abin da ke ga hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙare eh abin da aka hannun shi sai da ma ya ƙare saboda suna roƙo ne shi ko yana ba su suna roƙo ne yana ba su a abin ya zo ya ƙare gaba ɗaya ba ƙwala launin sai annabi ya ce musu a hina an faɗa kulla shay'in da yadihi lokacin da ya ciyar da duk abin da ke ga hannunsa ma'ana ya rarrabe musu sai ce ma ya kuni indi min kairi. ba wani abu da zai saura na dukiya a wurina wanda nake da shi falan addafirahu antum ba zan ajiye shi ba daga barin ku ma'ana ba zan ajiye in hana muku ba duk wani abu da kun ka gani kun roƙe ni kuma ina da shi to zan ba ku ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan yayi haka sai kuma ya karantar da su abin da shi ya mafi alkhairi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa may yasta'fif duk wanda ya nemi kame kansa daga barin roƙon mutane yu'iffa Allah Allah yana taimakonsa akan kame kansa da a ce mai yawa ‘yan uwanmu waɗanda anan suna yawo suna gararan ba zuwa gidajen wasu mawadata ko wasu masu iko da Allah ya yi musu muwafaka sun san uwan ga waɗanda la’adar sallallahu alaihi wa sallam da kama yawo ba duk wanda ya nemi kame kansa daga barin roƙon mutane yi sai Allah ya taimake shi akan kame kansa ya bar roƙon kowa kuma haka shi yayi saboda addinin musulunci baya goyon bayan roƙo addinin musulunci bai yi kira zuwa ga aibara ba wanda wasu daga cikin mabarata na daga cikin musulmi suna ganin cewa kamar ma baran addini na amma addini bai kira zuwa ga bara ba roƙo haramun ne in ba ga mutane guda uku ba wanda ya fice daga cikin nau'in wayan ga mutane guda uku ya yi roƙo to babu shakka ya aikata abin da yake haramu rajulun kamar wanda yazo a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun mutumin da ya dauki lamani ka zo ka ga da wani da wani an samu matsala yana bi ne bashi ya tsare shi bai taya ko idan sai ya biya shi to sai ka zo ka zama mai shiga tsakani to wane ina roƙonka bani lamunin bashin da kaka bin wane daga nan zuwa rana ka zani zan baka to sai ya zama ajalin da aka ɗiba na ka kawo wanga lamunin da kai shi ya karato ko ya kawo baka samu ba to fa'allala a lawul mas'ala ya halatta gare shi ya yi roƙo hatta ba, har sai ya samu abin nan wanda shi na ya ɗauka lamuni don yanzu wancan bashin ya tashi daga kai ne kai da ka zama mai shiga tsakani bashin ya dawo gare ka to ga wuri guda da yake halatta gare ka kai roƙo ko kuma na biyu daga cikin wurin da yake ya halatta ya roƙo mutumin da yake yana yin kasuwanci ya sai kayan kasuwanci sai ya zamana kamar kila sana'ar da bilo yake yi ko wani nau'in 'ya'yan itatuwa sai aka samu ja'iha wani aibi kamar tsutsa ko wani abu sun lalata kayan ishtahat malahu ta halaka halaka dukiyar gaba ɗai to ya halatta shi ma kamar da ya zo a hadisi ya yi roƙo har sai ya samu abin da zai tsayu ma'ana ya samu abin da zai sake ɗora wani jalli ba wai kullum ya rataye jikka ba kamar da mutanen mu kai ka gane can yana bara ka gane ne yana bara ga wanda suka cewa wai wata tana tafiya da ‘yan jagoranta, sai ta ce mata, in ga ko irin motar kicin ta wuce, sai ta ce, to jajajen nan ko dai, suna an ce mata mota wata za wata ba za ta ba, kaga ta yi mota guda, ka gani ko? To kaga wanga roƙon roƙo na wanda bida a tara kawai, ba wai don kana cikin wata matsala ba. Shi yasa baya an ka samu wasu waɗanda ba su da tausayi suna ba almajirai wani nau'in kayan sha don sun san suna nan da kuɗaɗe kamar irin masu zama yalwa gadi ne da wasu wurare sai ka sha abin da aka baka tun da kai kullum banza ka su to sai ya shiga maye sai su zo su kwashe abin da abin da mutum ya tara ko kuma abin da shi mai roƙon ya tara to na gaba daga cikin roƙon da ya halatta ko kuma ka zo inda yake zu sultanin kamar yanzu ka taka da ƙawafka ka zo wurin gwamna ka ce mai to ga bukatar ka baka da hali ga abin da gare ka ga matsalar ka ga matsalar ka ka karanta mai in wai har yana yiwa ko ka zo ka ganai ido da ido ka karanta mai wannan ya halatta waɗannan nau'in a roƙo guda uku kenan da ya halatta dan mutum yana makaho ba shi zai zama mawarin a ce ya yi ya kama bara ba saboda makaho na iya kasuwanci haka idan mutum yana gurmu yana iya kasuwanci illa dai kashe zuciya ta kawai da mutane suka yi da zarar Allah ya jarabi mutum da wani nau'in na ƙasa kawai sai ya kama hanyar bara idan muka kalli yan uwanmu waɗanda muka rayuwa da su cikin ƙasa ko ma in kayi tahiya ka zo ƙasar sai ka ga wani wurin da za zakana wuri na na isa da alwarma amma gurmu ka kula da shi mutumin da zaune yake shi zai maka komi ya sallame ka to duk wanda ya yawaita roƙon mutane dukiyarsu yana roƙo don ɗaya tara ko ya roƙa kaɗan ko ya roƙa da yawa to ranar alkiyama zai tashi babu ko ƙwaron nama ga huskar in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka harkar roƙo ba wani abu ne na a zo a gani ba su wa'annan da suka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sahiyu ne duk wani abu da aka gare shi in ba ya rabe ba to ba zai dakata ba to gashi bayan yayi haka sai ya dawo yana karantar da su wa ya ifa yu'iffahullah wanda duk ya nemi kame kai ne daga barin roko Allah zai taimake shi akan ya bar roƙon kowa wa mai yastagni duk wanda ya nemi wadatuwa da kansa in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yughnihi Allah Allah zai wadatar da shi wa mai yatasabbar duk wanda ya kallafa ma kansa yin hakuri yusaddiru Allah Allah zai taimake shi akan kallafa ma kansa haƙuri ya jure bai iya yawo ya roƙi kowa sai kaga kuma Allah ta'ala ya yi masa magani abin da yake ciki wa ma u'udiya ahadun ata'an kairan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba a ba wani mutum guda ba wata kyauta wadda an mafi alkairi wa ausa'a kuma an mafi yalwa min sabri irin hakuri wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda hadisi to idan muka dibi abubuwan ga guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wadi a hadisi ya kamace mu kowa yayi kokari ya ga cewa dai ko da abu guda daga cikin ka dauka ko dai ka zama mai kokarin ka mai kanka daga barin roƙon mutane kamar kila ana rabon wani abu ya zan ko jiktawa baka yi wurin nan bale a ce don a gane ka a baka aka kuma ɗan gwargwadon abin da Allah ya baka sai ka wadatu da shiya. Ila kana da matsayin matakin albashi na ƙasa, to bai kamata ka kalli na sama ba, a'a, ka dibi wanda shi bai ko an sa albashin. Unzuru ila man huwa eh, asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum ku dibi na ƙasanku, kada ku dibi na sama fa huwa ajdaru Allah tazzaru masallai alaikum idan ka kalli na kasar ka wanda zai buɗa maka koha akan ka gode ma Allah idan ka tibi na gaba gare ka sai ka ga kamar Allah bai maka komai ba da za ka waye gari baka da ko sisi kuma baka da abin da za ka ci to kalli wanda an saman gadon asibiti kaga sai ka gode ma Allah dai yanzu kai kana da lahiya kana son ka samu abin da lahiyar ka bukata shi kuma wancan lahiya ya ka bukata to wannan kenan sannan haƙuri da jimiri da dauriya dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani inna ma'al usri yusra lalle tare da matsuwa akwai wani sauki yusra kuma har sauki ba, sauki yayi da guda Allah zai sauƙaƙa maka bayan abin da ka sama na jarrabawa na wahala. Da haka babban matsalar da muke da ita shine ba mu son wahala. ko yaushe abin da muka so mu huta wannan abin da zai fassara maka haka irin abubuwan da muka cin karo da shi mutum ya gwammace ya yi roƙo da ya wata sana'a ƙarama wata sana'an nan da taimakon Allah za ka ga ya samu tsayuwa da ita wanda a baya gaskiya lokaci mai tsawo ana ana dogaro da ƙananan sana'a ma'ana ana yin su ina iya suna muna yara sai mun tashi da makaranta sannan mu ce mu yi sai da leda bage wagga da aka sa kayayyaki ciki ka gani an san da ba za ka yi kai ba ka ba da ba kuɗi ka an sa ka sai ka sai suwa yawan abin da ka sai suwa ka mai da kuɗin kuma abin da ka sama naka sai ka je gidanku in ma ka zo gidanku uwaye ka za ka kai ba to amma yanzu sai ka ga mai yawa mutum ya gwammace ya zo yana roƙo ko kuma yana kokarin ɗaukar kayan mutane madadin ya dogara da wata sana'a ƙarama wadda za su taimaka mai game da sha'anin rayuwa alhamdulillah wasu sun sassauto gaskiya kwarai za ka ga mutum na karatun digiri amma kuma yana shu shaida in an tashi da makaranta an yi komi sai ya ɗauka kayan shi eh, kamar ba kowa na ba yana da cikin jama'a yana yana zai samu abin da zai yi lalurorin shi ba tare da yaro kowa ba to da ire-iren waɗannan dai alhamdulillah wani bawa Allah ya turo abin gabaru da yalo da karot da wa da sauransu wasu na gani ne kamar bai komai bai ce kai ga Allah ga Allah ku bari ga Allah ku bari ku bari kowa yayi abin da yake iyawa yace ba lalle bane don kai karatu ya ka samu aiki sai ce kai dama yana da yana tare da documents ne sai ce ku ba ku gani wallahi digiri garan amma ban yadda da in tayi roƙon mutane ba da yin sai in ci gaba da tura waɗanda kaya har san da Allah ya bani wata malabar da zai yi Ka ne aka yi kamata kowa ya zama kowa ya zama yana hadawa da roƙo na ma haka zo ka zauna garkan wani kana jiran sai ya hito ya baka ko ya hito ko bibin ka bai yi ya wuce shin baka roƙon Allah ya baka baka ta ya kai ma kai gwagwarmaya akan Allah ya baka tunda Allah yana ba kowa in ma Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ka an talitta arzikinka da shekara dubu hamsin kamar wanda ya tabbata a hadisi babu yadda za a yi ka ketar wannan arzikin naka to menene da in kasala da dawowa muna roƙon mutane wanda roƙon bai kai mu ko ila in ba baya ba hadisin mu na gaba wa an nasir radiyallahu anhu wa arda wannan hadisa an kanko daga Anas Allah ya kara masa yadda lamma sakula annabi sallallahu alaihi wa wasallam lokacin da rashin lahiya ta yi nauyi ga annabi na tsallake ko karo ne ko okay so ana biya haya ko so na tsallake kenan so hadisin mu na gaba wa ana biya haya daga baban ya haya suhaib bin islan wato suhaib arumi kenan صاحب أسمان رضي الله عنه قال يا قال رسول الله ماذا الله يا صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن أقوي بما ماجي قال الأمر المؤمن إن أمره كله له خير لا الأمر المؤمن الهيرين أقوي بما ماجي قال الأمر المؤمن Dakkan al'amarin mumini alhairi ne gare shi walaysa zalika li ahadin babu wanda ya samu wannan dama illa lil mu'min sai wa mumini in Sabatu sarra idan abin da ke faranta rayuwa ya samu mumini a shakara sai ya gode ma Allah Ba bakana khairallah sai wannan ya zama masa alkaini ila matarka tana gurwane ko tana asibiti kana dakon labarin haihuwarta sai labari ya zo ma Allah ya kaddara wance ta haihu la mai lahiya kawai sai ka haɗi ka yi sujada ka gode wa Allah eh, saboda ga abin da kake dako na alheri kuma Allah ya kawo maka alheri ya same ka ga matarka ta haihu lahiya lau shikenan shakara fakana hayar Allah sai ya zama alheri gare shi kayan sujudu shukrin to ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ko da kun so ku ya ni'imar da Allah ya muku to ba ku iya ya ni'imar Allah to duk sanda Allah ya maka ni'ima ka gode to akwai bukatar ka ƙara godiya lokacin da ka ce alhamdulillah godiya ta kai to ka kaga kenan godiyar Allah ba ta da ni ba da iyaka wa ina sabatu darra idan wani abu na cutarwa ya samu mumini sabara zai yi haƙuri fakana khairallah sai ya zama mai alheri wanda imam muslim ya ruwaito na hadisi kuma shi an mahallu shahid ga wannan babe na asabru dama babin na bayani game da yin haƙuri da ka gode ma Allah na zaman maka alhairi game da duk wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shin ni'ima ta ta addini Allah yayi ma ko ni'ima ta ta duniya Allah yayi maka to akwai buƙatar kai ka gode ma Allah in mun ka dibi wannan hadisi za mu ga cewa akwai kwaɗaitarwa game da mutum ya yi imani an kwaɗaitar game da yin imani saboda mumini ko yaushe cikin alheri yake mumini ko yaushe cikin nima yake tun daga shi abin ban mamakin ga babu wanda Allah ya bashi in ba mumini ba in ya samu alheri ya yi godiya ga Allah ya zama mai alheri ya an jarrabe shi ya yi haƙuri nan ma sai ya kasance alheri a gare shi ya zama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a wani hadisin Mamin min to sibul muslim illa kaffara Allah biha an babu wata musibar da za ta samu dan adam face Allah ya karkare mai zunubai da ya dauka da ita wannan musiba ta jarrabawa hatta shaukata yushaquha duk da kaya ka taka kaga da ka taka kaya baka jin daɗi to amma Allah subhanahu wataala sai ya karkare maka zunubanka a dalilin wannan kaya da sannan muka diba akwai kwadaitarwa game da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a duk Allah ya baka wata ni'ima da ka samu ni'ima to akwai buƙatar ka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka kenan kullun cikin godiya kake dan Allah yana ta baka ni'imar lahiya ni'imar ci ni'imar gani ni'imar sauran duk abin da ya shahi rayuwarka takawa ka ta yi zaunawa kwantawa wanda a lokaci guda wani na can yana buƙatar sai an agaza mishi da sai hadisin mu na gaba wa ana anas radiyallahu anhu wa arda daga anas Allah ya yarda da shi yana cewa qala lamma taqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da rashin lafiya ta nauyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ja'ala ya tagasha wulkar sai kasance bakin ciki yana rufe annabi da damuwa na'am eh na'am ya samu kushi ko fi maradihi allazi mata a cikin rashin lahiyar da Allah ya karbi rayuwar annabi a ta ja'ala ko yawa ja'ala yantaka shawul karbu sai kasance damuwa da bacin rai suna lullube shi faƙalat fadima sai diya ta Allah ya ƙara yadda da ita fadima take cewa wa karba abata kamar tana nuna damuwarta wannan kalma ta wa duba ce tana cewa wayo bakin cikin babana kamar tana da nuna damuwa bacin rai tana kuka ba irin wanga da shari'a ta hana ba kalmar wa a luduba ce kuka amma ba na hawaye ba tana cewa tana nuna damuwarta faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce laisa ala abiki karbun ba da yau mahaifinki bai da wata damuwa ko ɓacin rai ko bakin ciki in bancin yau Kalamma mata lokacin da aka karɓi rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ce ya abata ya babana ajaba rabban da'a ya karba ma ubangijin da ya kira shi ya abata ya babana jannatul firdaus ma'awahu aljannatul firdaus ita makomarsa ya abata ya babana ila jibrila nan ahu muna kai koken rasuwarsa ga jibril alhali kuma jibril ya sani ko amma ga ta tana cewa suna kai koke nan dai in mun lura ita Fatima cikin wannan hali tana cikin damuwa duk maganganun da ta kawai tana faɗi ne saboda damuwa da rashin mahaifinta da ta yi wannan kenan kuma idan muka yi la'akari da kalmar jibril za mu ga kenan tana cikin a alkalimatu ladhi la yatasarraf dan inda tana tasarraf ba za a cewa ila jibril ba ko kamar yanzu ka ce ila muhammada kaga an san na. sai dai ila Muhammadin to ila Jibril sai ya zama gashi nan mansubi saboda sunana na wanda la ya tasarraf wanda jarra sai ta zama ita alamun nasba a gare shi ko kuma jarra ta zama a nasba ta zama alamun jarra falamma dufina lokacin da aka turbude annabi sallallahu alaihi wa sallam qalat fatima radiyallahu anha sai ta ce a babat an fusukun aka ta faɗa masa abai ta ce wai alama rayuwar ku ta yi daɗi an ta su ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama turaba yanzu ranku ya yi daɗi ku kama ɗiba ƙasa kuna zuba ma annabi gashi an binne shi eh ya anas ko ya samu wannan ko ta to ya Anas tana magana da Anas dama Anas mai ma mahaifinta hidima ne ko Tace ya Anas ya kai Anas a ɗabat an kun? alama rayuwarku ta yi daɗi an ta hasu ala rasulillah akan ku zuba ƙasa an ta hasu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama turaba ku zuba ma annabi ƙasa kuna ɗiba kuna zubawa alama daɗi kuka ji kaga duk wannan ba a ganin laihinta saboda tana cikin damuwa na rasa ainihin mahaifinta malam ya bayani ya ce to ai ba magana cewa sun ji daɗi ba ne haka abin yake tunda shari'ar Allah ce shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi an shugaban kira zuwa ga abin shari'ar Allah amma wannan ta faɗi ne saboda alhini da kuma nuna damuwa da juyayi game da rasa mahaifinta kila lokaci ko lokacin mu yayi ko to shi na insha Allah subhanahu wataala saboda lokaci sai ya zama a nan ya kamata mu dakata muna roƙa Allah ya muna muwafaka da dace a darasin mu na gaba za mu tashi ga irin nusa da na kirkira ita hadisi na talatin amma nusa akwai hilal za ka ga wani bai kai ba wani kuma ya ci gaba. Za ga dukkan da inda za mu tashi hadisin abi sa'idin la usama bin zaid bin harisa maula rasulullah haka na ko insha Allah dakatawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dambe ɗaya dashi abinda muke karantawa na sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya muna arzikin biya abinda muke koyarwa mu yi aiki da shi Allah ya kare mu daga sharrin kawukan mu لك شر shaitan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك